Auren yara wata al'ada ce da ake cin karo da ita a jihar Falmai yankin Doso. Ƙananan 'yan mata da ke karatu ko waɗanda ba su karatu dukansu suna fama da auren wuri. Magajin garin gundumar Musa Yunusa ya yi bayani kan dalilai da kuma matakan da aka ɗauka domin daƙile wannan annoba. Aurar da yara a ɓangaren gunduma abu ne da muke gani kuma yake a bayyane da muke tunkara. Muna cikin yanayin da jama'a suna tafiya kurmi. sanan da zarar 'yan mata ta ji magana aure a tafi da ita kurmi abu na farko da za ta sa a ranta shine ta amince ko ma yaya mutumin yake. Iyaye ba sa la'akari da shekarun yariyar. Matsalar da ake cin karo da ita shine abin da amaryar ta yi tunani ta tarar a can sai ta ga ba haka abin yake ba. Abin ya yi ta zuwa yana dawowa ta sanar da iyayenta daga ƙarshe sai auren ya mutu. Amaryar sai ta dawo a cikin wani yanayi wannan shine matsalar. déraciné ne eh, sai sa da problem. To magajin gari a bangaren gunduma waɗannan matakai ne kuka ɗauka domin yaƙi da wannan annoba. la sensibilisation. Da farko dai muna wayar da kawunan jama'a lokaci zuwa lokaci tare da prefe da duka manyan ma'aikata. Muna shirya fita wanda kowane mukan yi tsari na maudu'in da za mu tattauna a kai. Muna wayar da kawunan jama'a dangance da illar da ke tattare da yin haka. Akwai kuma tarurruka da muke shiryawa tare da masu garuruwa ƙungiyoyin mata da matasa da ƙungiyoyin fararen hula sai mu yi muhawara kan matsalar tare da zuma samar da mafita a yau jama'a sun fara ganewa ba wai don kana da wani abu ko kuma kana tafiya kurmi ba za a baka aure a wani karon iyaye suna kiyawa duka abin da ya kawo haka shine wayar da kawuna da muke yi ya sanya muka ciwo kan waɗannan matsaloli Il est certain de ces fléaux-là.